أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خير الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين to muna ƙara godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan lokaci mai albarka a wannan babban masallaci kuma a ranar juma'a wadda ta zama 26 ga watan ramadan hijira ta 1437 wanda hakan ya zama ɗaya ga watan bakwai miladiya ta 2016 to hakika ramadan ya fara yi mana bankwana tunda dai gashi yau muna 26 ga wata to kaga kwata-kwata idan ya cika saura ranaku hudu kenan idan kuma bai cika ba ya zama saura ranaku uku na azumi to da wannan naga ya kamata darasinmu a yau ya zama akan mawdu'in almudawamatu ala al'amali salih almudawamatu ala al'amal salih wato dawama akan aiki nagari aiki na kwarai abinda muka sani ne cewa ramadan makaranta ce kuma allah maɗaukakin sarki cikin rahamarsa da ikonsa ya ƙaddara mana kasancewa a wannan makaranta mun zamo ɗalibanta tun daga farkon wata har zuwa yau <clears throat> mun koyi darussa masu yawa mun koyi dagewa akan karatun alkur'ani mun koyi haɗuwa cikin sallar jama'a mun koyi sadaka da tausaya wa mabukaci muna yawaita istighfari da tuba zuwa ga allah tabaraka wa ta'ala muna yawaita ambatan allah a lokuta daban-daban to waɗannan darussa da wa'anda ma ban ambata ba duka darussa ne da muke su a watan ramadan abinda ake bukata ga musulmi shine ya ci gaba da abin da ya koya a wannan watan wato bayan ma ramadan ya wuce to kada mai kasala kada mai rauni mu ci gaba da tsayawa akan abubuwan da ramadan ya tarbiyyantar da mu a kansu to da wannan naga ya kamata yau mai magana akan wannan matsala ita ce dawwama akan kyakkyawan aiki allah subhanahu wa ta'ala da ya halice mu ya zaunar da mu a wannan duniyar to bai jarrabe mu da wani abu ba illa don mu kyautata aiki kamar da ya faɗi huwa allazi khalaqa mauta wal hayata aw allazi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarrabe mu wane ne mafi kyautata aiki to kun ga abin da Allah ta'ala ke bukata a gurin mu shine kyakkyawan aiki aikin da ka yi shi da ikhlasi da kyakkyawar niyya kuma ka yi shi akan karantarwar shari'a ba abin da ranka yake so ka yi ba a ka bi abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kuma dama wannan shine muhimmancin zuwa manzanni su koya mana yadda za mu bauta wa Allah su koya mana yadda za mu yi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ke cewa rusulan mubashirina wa munzirin allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul an aiko manzanni don su zama masu albishir ga wanda ya aikin kwarai da cewa makomarsa aljanna kuma su yi gargaɗi ga wanda ya mummunan aiki ya saba da cewa makomarsa wuta wannan ita ce hikimar aiko manzanni don su karantar da mu yadda za mu bauta wa allah tabaraka wa ta'ala domin ya zama mutum ba shi da wata hujja ta rashin bauta wa allah ga manzanni an aiko masa kuma sun zo da sako kuma sun isar kuma sakon ya isa gare shi to kaga bai da wata hujja a gaban allah ranar tashin kiyama to dangane da wannan matsala ta dawwama akan kyakkyawan aiki akwai dalilai da dama daga sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuni akan wannan kuma akwai ayoyi daga Alƙur'ani mai girma waɗanda suke nuni duka akan cewa lallai musulmi ya ci gaba da tsayawa akan aikin kwarai kada ya bar wato kada ya kasala kada ya rauni da farko Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr to farkon wannan sura rantsuwa ce Allah tabaraka wa ta'ala yayi da lokaci Allah ta'ala yana rantsewa da abubuwa da yawa ya yi rantsuwa da lokaci a gurare daban-daban na alkur'ani malamai suka ce dukkan abin da Allah ya yi rantsuwa da shi to ana jawo hankalinmu ne don mu fahimci hikimar Allah maɗaukaki a cikin wannan abin da Allah ta'ala ya rantsuwa da shi Sau da haka lokaci yana da kima a rayuwar mutum kusan ka iya cewa mutum yana samun nasara ne idan ya yi amfani da lokacinsa yadda ya kamata kuma yana samun taɓewa a rayuwa idan bai yi amfani da lokacinsa yadda ya kamata ba to saboda haka lokaci yana da matukar muhimmanci sosai a rayuwar ɗan adam to allah tabaraka wa ta'ala bayan ya lantse da lokaci sai ya ce lallai mutane suna cikin asara innal insan lafi kusur haƙiƙa mutum yana cikin asara yana cikin tabewa. to kaga wannan abin tsoro ne kenan kwarai da gaske cewa mutane suna cikin tabewa, suna cikin asara to amma sai allah Ta baraka ta'ala ya togace da cewa akwai waɗanda ba sa cikin wannan asara sai an bata mana su ya ce na amanu sai dai waɗanda suka yi imani to kaga wannan shine sharaɗi na farko na mutum ya fita daga cikin jerin masu asara a duniya na farko ya zamo mai imani da allah tabaraka wa ta'ala imani da allah maɗaukakin sarki ya ƙunshi dukkan matsalolin tauhidi waɗanda ayoyin alkur'ani suka zo da su ko kuma waɗanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar a cikin sunnar shi duk abin da yake da alaƙa da tauhidi to yana cikin wannan bangare na imani to sai an samu haka a wajen musulmi sannan ya fita daga cikin masu asara sannan abu na biyu wa amilu salihat suka yi aiki na kwarai to kaga wannan ya nuna mana cewa rayuwa ba za ta yi albarka ba sai idan an yi amfani da lokaci an yi aiki mai kyau a cikin lokacin to shine sai mutum ya zama ya ci ribar rayuwarsa sai ya fita daga sahun yadda suka yi asara a rayuwa saboda haka aiki na gari jigo ne a rayuwarka dawwama a kansa ita ce ribarka dawwama a kansa shine abin da allah baraka wa ta'ala yake so sannan sharaɗi na uku ya ce wata wasau bilhaq suka yi wasiya da gaskiya wata wasau bisabr kuma suka yi wasiya da haƙuri to duka wannan yana nuna mana cewa imani da allah da kuma aiki mai kyau to ba sa tabbata ba sa gudana dole sai an yi wasiya da riƙon gaskiya kuma sai an yi wasiya da a yi haƙuri to kaga kenan ba ƙaramin al'amari ba ne ka dawwama kan aikin ƙwarai, wannan yana buƙatar juriya yana buƙatar haƙuri yana buƙatar ka tarbiyyantar da kanka a kan wannan وبهذا يتبين أن العمل الصالح من الأشياء التي يلزم حصولها كي يعتبر الإنسان مؤمنا wannan aya ko kuma in ce wannan sura suratul asr ta bayyana mana cewa aiki nagari yana daga cikin abubuwan da ba za a same su ba ko kuma samun su ya zama lazimi domin mutum ya zama mumini ba za ka zama mumini ba sai idan kana da aiki na kwarai sai idan ka yi aiki na gari wala da'a mudda'in annahu mu'minun wa a a'mala saliha min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajj fa innahu la yu'tabaru hina idhin mu'mina li'annahu lam ya'ti bil 'amali salih saboda so, ka da wani zai yi da'awar cewa shi mumini ne. amma kuma duk ayyukan kwarai ya bar su ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi da zakka baya azumi ya bar hajji to kaga wannan ba za ka taba ba za a taba daukansa a matsayin mumini ba saboda me domin fatar imani ba zai tabbata ba zai idan aiki ya gazgata shi sai gaɓaɓu sun aikata to sannan ne mutum yake zama mai imani wa afdalul a'mali wa ahabbuha ila Allah ta'ala ma dawama alaihi sahibu aikin da Allah ya fi so aikin da Allah ya fi ƙauna to shine aikin da bawa ya tabbata a kansa ya lizimce shi yana yinsa wannan aiki shine Allah ta'ala ya fi so kuma akwai dalilai da dama daga shari'a waɗanda suke nuna mana muhimmancin ka dawwama akan aiki na ƙwarai na farko daga ciki abin da yake nuna mana haka shine anna fara'idallahi azza wa jal innama furidat ala dawam wa hiya ahabbu al-a'mali ila Allah ta'ala kama fil hadith al-qudusi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي أخرجه البخاري أيك نفر الليل waɗanda aka shar'anta mana a musulunci kaman sallah da abubuwan da suke rataye da sallah ɗin irin su ɗahara kaman kuma azumi wanda aka shar'anta mana shi kowace shekara da kuma zakka wadda ita ma aka shar'anta mana ita a cikin dukiyoyinmu to duka wayannan ayyukan idan mun lura da su ba ayyuka ne da ake yin su daga lokaci zuwa lokaci ba ba ayyuka ne na ganin dama ba a'a alad dawam an shar'anta mana su mu dinga yin su matukar muna raye a rayuwarmu alad dawam kaga sallah kullum za ka yi ta lokaci biyar ɗin nan kamar yadda allah ta'ala ya shar'anta hajji ita ta sha bamban da sauran saboda ita ibada ce da ta ƙunshi ɓangarori daban-daban naka tana buƙatar lafiyar jikinka kuma tana buƙatar dukiya to kuma aiki ne mai wahala saboda haka shi hajji ba a shar'anta mana shi ya zamo farilla kowace shekara ba saboda irin wahalolin da suke cikinsa inda an wajabta mana yinsa kowace shekara to da mutane sun shiga cikin matsi da sun shiga cikin kunci sosai-sosai saboda ibada ce mai buƙatar abubuwa da yawa tana buƙatar guziri tana buƙatar lafiya to kuma daga ko'ina a duniya ake zuwa aikin hajji wani kafin ya zo aikin hajji sai ya yi tafiyar dubban milamilai to kaga wannan ba ƙaramar wahala ba ce a cikin haka idan a ce an wajabta mana shi kowace shekara don haka shi aikin hajji sau ɗaya kawai aka wajabta maka a rayuwarka gaba ɗaya wanda ka ga yayi fiye da sau ɗaya to wannan kuma sunna ya yi ya ga yana da dama yana da iko yana da hali to bari ya je hajjin taɗawu'i to wannan babu laifi idan mutum ya yi na taɗawu'i amma dai abin da aka wajabta masa na wajibi sau ɗaya ne kawai a rayuwarsa to amma sauran ayyukan su dindindin aka shar'anta mana su kamar sallah da azumi da zakka to abinda nake so mu fahimta a ƙarƙashin wannan shine babu aikin da Allah ta'ala ya fi so daga gurin bawa fiye da aikin da ya zamo na farilla to shi kuma aikin farilla nan ta ina ya samu zamowa aikin da Allah ya fi so domin dindindin ake yin sa to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita aikin farilla akan komai domin aiki ne wanda kai musulmi kake yin sa ala dawam dindindin iya rayuwarka matukar kana raye to za ka ci gaba da yin waɗannan ayyuka to kaga wannan dalili ne akan cewa dawwama akan aiki abu ne da yake da matukar muhimmanci a addinin musulunci abu na biyu da yake nuna mana muhimmancin ka dawwama akan aiki na kwarai kada kai kasala kada kai rauni kada ka nuna gajiyawa idan muka dubi shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana dawwama akan aiki na kwarai an samu hadisi daga ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbata wa kana idza nama min al-layli aw marid صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة رواه rawahu muslim عائشة uh, aisha radiyallahu ta'ala anha. tana cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato idan ya yi wani aiki na gari to yakan tabbata akan wannan aikin yakan tabbata kan aikin ya zamo yana yinsa akwai ayyuka da dama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya lizimce su ya zamo yana yi har ma take cewa idan ya yi bacci da daddare ko kuma ya rashin lafiya bai samu ya yi tahajjudi ko ƙiyamun laili ba to da rana yakan yi sallah raka a goma sha biyu wato ta zamo ta cike masa gibin tahajjudin nan da bai yi ba to kaga mai isa ya yi raka a goma sha biyu da rana domin kada ya karya wancan gibi na dawwama akan aiki na kwarai rashin lafiya ya sa bai yi ba ko kuma bacci ya rinjaye shi bai yi ba to yanzu bari ya yi da rana a goma sha biyu ta cike masa wancan giɓa to wannan abin da yake nuna mana shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zama mai dawama kan aiki na gari a wani hadisi kuma take cewa وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة رواه مسلم تشمعنا حديثا كما وانده يقبع ne. idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah to yakan so ya dawwama akan wannan sallar kamar kiyamun laili abu na uku da yake nuna muhimmancin dawwama akan aiki na kwarai أن mudawama alaiha عليها أحب الأعمال إلى wa ila rasuli ayyukan da aka dawwama a kansu su suka fi soyuwa a gurin Allah su suka fi soyuwa a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل متفق عليه an samu wani hadisi daga umul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ƙada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce a habbul a'mali ilallahi adwamuha aikin da Allah ya fi so wanda aka fi dawwama a kansa wa'in ƙalla ko da kaɗan ne ko da aikin kaɗan ne amma ka dawwama a kansa kana yi to wannan aiki Allah ta'ala yana matuƙar san shi wa amma surokin ƙal sa'altu aisha radiyallahu anha أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الدائم مسروق يا تنبي عائشة cewa wannan aiki ne ya fi soyuwa a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ta ce masa adda'i wanda aka dawwama a kansa to abu na hudu da yake nuna muhimmancin dawwama akan aiki na kwarai anna man fatahu shay'un min al-a'mal allati yudawimu 'alayha ustuhibba lahu qada'uhu mal al-mudawamati min ahammiyatin ma shuri'a lahu dhalik wato idan ka saba yin wani aiki kuma sai ya wuce ka wani dalili ya sa ba kai aikin ba to malaman shari'a suka ce mustahabbi ne mustahabbi ne ba fafarilla ba mustahabbi ne karama wannan aikin misali ka saba kana ƙiyamun laili wani dalili ya sa ba ka yi ba to ana so ka samu wani lokaci karama wannan kiyamun lailin da baka yi ta ba yanzu nan ya wuce mana mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama idan bacci yasa bai yi kiyamun laili ba ko rashin lafiya yasa bai yi kiyamun laili ba to da rana yana ramawa ya raka a goma sha biyu to da wannan malamai suka ce in kana wani aiki na kwarai wanda ka saba yinsa wani dalili ya sa baka yi ba to ana so ka rama idan ka saba duk kullum za ka karanta ƙur'ani izo ɗaya alal misali wannan ya zamo maka abin da ka dawoma a kansa ka saba yi toron da baka yi ba to babu laifi ka rama wannan karatun naka ka samu wani lokaci da za ka rama wannan karatun misali bayan sallar asuba ne kake zama kullum ka karanta izo ɗaya in ka gama sai ka tashi to sai zama yau wani dalili ya sa baka yi ba to ka yi ƙoƙari zuwa wajejen la'asar ka rama wannan izu ɗayan da baka yi ba da asuba ko wajejen magariba ka rama wannan izu ɗayan da baka yi ba da asuba to wannan malamai sun ce mustahabbi ne to anan abin da ya sa har aka ce mustahabbi ne ka yi haka wannan ya nuna mana muhimmancin idan ka samu wani aiki na kwarai da kake yin sa to ka riƙe shi ka dawwama a kansa fa’an umar abu da radiyallahu anhu ya bulugu bihi ilan na biyu sallallahu alaihi wasallama an na hukal man fata hushe umar wurde aukala min juz'ihi minan layin فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليله أخرجه مسلم والإمام أحمد wannan hadisi da na karanta hujja ce akan abin da malamai suka faɗa na cewa in kana yin wani aiki na ƙwarai ka dawwama a kansa wani dalili ya sa baka yi ba to ana so karama wannan hadisi kuma an same shi daga amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an kuma ya jingina wannan hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda annabi yake cewa man fatahu shay'un min wurdihi wanda wani abu ya wuce shi na wuridinsa wuridinsa abinda ake nufi da shi a nan wata ibada kamar ta sallah ɗin da yake yi ko ta karatun ƙur'ani da yake yi to sai wannan ya wuce shi bai samu ya yi ba to manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya karanta wannan ayoyin ko surorin ko wannan juzi'in nashi na ƙur'ani ya karanta shi ma bai na salatul fajr ila zuhuri daga sallar asuba har zuwa lokacin da sallar azahar zai shigo da daddare ne yake karatun alal misali to wani dalili ya sa bai yi da daddaren ba to yanzu bayan an yi sallar asuba yana da lokaci har zuwa azahar a wannan tsakanin ya yi ƙoƙari ya rama abin da yake yi na karatu wanda bai yi ba to wannan musu ne kuma a takaice wannan yana nuna mana muhimmancin ka dawwama akan wani aiki na kwarai da kake yi to akwai fa'idoji da kake samu idan ka dawwama akan aiki na kwarai wacce fa'ida za ka samu menene amfanin haka gare ka idan ka lizimci ayyuka na kwarai ka dawwama a kansu to daga cikin fa'idojin na farko دوام اتصال القلب بخالقه مما يعطيه قوة وثباتا وتعلقا بالله عز وجل وتوكلا عليه ومن ثم يكفيه الله همه قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه واعتبر بعض أهل, بعض أهل العلم Hazal afar shuri'a min ajliha, من الحكم التي شرعت من bil الأذكار A taƙaice daga cikin fa'idar da za a samu idan mutum ya lizimci dawwama a kan aiki na ƙwarai shine da'iman zuciyarsa tana ɗanfare ko tana haɗe ko tana saduwa da allah subhanahu wa wato ma'ana yana cikin ambatan Allah yana cikin tunawa da Allah saboda me domin aikinsa na kwarai da yake kai zai rika tunatar da shi Allah zai rika karfafa imaninsa zai rika ƙarfafa dangantakar shi da Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka zai zamo mai karfin imani zai zamo mai karfin tabbata akan addinin Allah zai zamo mai ƙarfin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya zama mai tawakkali ga Allah kuwa to Allah madaukakin sarki ya ishe shi ya wadatar da shi wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu abu na biyu daga cikin amfanin ka wama akan aiki na kwarai ta'ahudun nafsi anil ghafla وترويضها على لزوم الخيرات حتى تسهل عليها ومن ثم تصبح ديدنا لها لا تكاد تنفك عنها رغبة فيها وكما قيل نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية أبو نبي شيني duk mutumin da ya lizimci wani aiki na kwarai yana yinsa to yana tarbiyyantar da kansa yana tarbiyyantar da zuciyarsa a kan kyakkyawan aiki kuma ko da aikin yana da wahala idan ya fara shi da farko tun yana jin wahalarsa to sai har ya zo ma ya daina jin wahalar saboda me domin jikinsa ya saba da aikin zuciyarsa ta saba da aikin saboda haka aikin waɗansu suna ganin mai wahala ne amma shi ya riga ya zama mai sauƙi a gurinsa saboda ya saba da shi yanzu kamar ƙiyamun laili alal misali wanda ya riga ya saba da ƙiyamun laili to sai ka ga tashi cikin daren ya yi sallah baya masa wahala na'am da farko akwai wahala amma ya tarbiyyantar da kansa wajen yi saboda wannan tarbiyyar da ya yi ma kansa to yanzu zai kaga cikin sauƙi ya tashin ya yi abin da Allah ya kaddara masa zai yi na ƙiyamun laili ba tare da ya ji wata wahala ba yayin da wani wanda bai saba haka ba tashin sai ya ganshi wani babban aiki ne kuma wanda ya saba haka ɗin ya tarbiyyantar da kansa akan wannan kusan sai kaga da taimakon Allah ya tashi idan lokacin nasa ya yi saboda zuciyarsa ta kwanta da wannan niyyar ya kwanta da ƙudurin haka saboda haka lokacin yana yi sai ka ga kawai ya farka kuma ya yi alwala ya yi abin da zai yi na sallolin da allah ta'ala ya rubuta masa ko da ba a sa masa alam ba ko da ba a tashe shi ba to sai ka ga ya tashi akwai mutane da dama irin haka yanzu akwai wanda asuba tana yi asubar fari a idanuwansa a kunnuwansa ake kiran sallah duk masallatan nan yana jin kiran sallarsu kuma shi haka Allah ya rubuta masa asuba ba ta wuce shi to kaga wannan ya zo ne saboda tarbiyyantar da kansa da ya yi sai aikin ya zamo mai sauki aikin ya zamo masa mai wahala baya jin wuyarsa to wannan yana daga cikin fa'ida ka tarbiyyantar da kanka a kan aiki na kwarai idan ka tarbiyyantar da kanka alal misali a kan sadaka in ka gama bukaci za ka cire ka bashi wancan ma yana da bukata za ka cire ka bashi ka tarbiyyantar da kanka a kan wannan to sai ka ga abin ya zama maka mai sauki ba ka ganin wahalarsa to haka sauran ayyuka suke waɗansu masu hikima suna cewa nafsuka illam tushgilha bi ta'a shagalatka bil wato idan baka tarbiyyantar da kanka a kan aikin da'a ba to ran naka zai shagaltar da kai da sabon Allah dama ɗayan biyu ne ko dai ka yi aiki mai kyau ka dawwama a kansa ka samu lada a gurin Allah baraka wa ta'ala ko kuma ka ƙi yin aikin ka yi aikin shaɗa ka yi asara to saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin fa'idoji mutum ya tarbiyyantar da kansa akan aiki na kwarai har ya saba abin ya zamo masa mai sauƙi abu na uku na fa'idojin wama akan aiki na gari أنها سبب لمحبة الله تعالى للعبد وولاية العبد لله قال تعالى inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin ka dawwama akan aiki na gari dalili ne da yake sa ka samu ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai so ka Allah zai ƙaunace ka to kaga kuwa ai mutum ya samu abin da yake nema idan har ka samu yardar Allah idan har ka zamo Allah ya ƙaunace ka to ai ka gama samun riba ka gama samun komai da ɗan adam ke bukata a duniya wanda ya samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala shi ya samu riba to dawama akan aiki na kwarai zai sa Allah ta'ala ya soka Allah ta'ala yana cewa inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son masu yawan tuba kaga at masu yawan tuba kaga kenan kullun tuba suke yi kullun suna tuba suna roƙon Allah gafara kullun suna ta istighfari suna roƙon Allah gafara da zarar ma shedan ya rinjaye shi yi wani abin da babu kyau nan da nan zai dawo ya tuba ya koma ga Allah to masu yawan tuba din nan Allah ta'ala yana son su wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu yawan tsarki an ce almutatsahiruna a nan ayat ta sauka ne akan waɗanda idan suka zo tsarki suna gogewa da dutse sannan kuma sai su wanke da ruwa to saboda yawan tsarki da suke yi allah ta'ala ya saukar da wannan aya cewa yana son su to kaga wannan dalili ne akan cewa dawwama akan aiki na kwarai yana sa ka samu soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al a'la Allah tabaraka wa ta'ala shine yake da misali mafi ɗaukaka anan ko ga mu rayuwar mu ta 'yan adam a mu'amalolin da muke na yau da kullum za ka ga duk wanda ya dawwama akan aikin kwarai yana samun ƙauna yana samun soyayya daga abokan aikinsa daga abokan mu'amalarsa kai wani a wajen aiki dawwamarsa akan aiki na kwarai takan sa ya samu yabo takan sa ya samu ƙarin girma takan sa a ƙara masa daraja wani har satifiki da ake bashi na kyauta saboda mai saboda ya dawwama akan aiki na kwarai misali anan shine akwai wanda baya latti zuwa aiki matukar yana cikin ƙoshin lafiya to kullum karfe bakwai da rabi tana yi masa a cikin ofis ɗin shi to akwai wanda ya samu yabo saboda wannan akwai wanda ya samu kyautar girma saboda wannan me isa ya samu wannan kaunar ya samu wannan soyayyar har aka masa wannan girmamawar saboda me domin ya dawwama akan aiki na kwarai wani kuma za ka samu ya samu nasa yaban da nasa ci gaban da nasa wato da nasa girman saboda shi kuma ya dawwama wajen kiyaye amana ya tsaya a kanta an danka masa kuɗin ma'aikatarsa amma ya rike su cikin amana kuma ya tafiyar da komai a kan tsari an ba shi dukiya canji ya ragu ya dawo ya ce ga ku, gobe ma an bashi an samu canji ya ce ga abin da ya ragu jibi ma an bashi an samu canji ya ce ga abin da ya ragu har ya zamo masa al'ada har aka gamsu da cewa lallai wannan amintacce ne to kaga shi ma ana girmama shi saboda haka akwai waɗanda suke samun satifiket na girmamawa domin kiyaye irin wannan amana to kaga kai ma idan ka zamo mai dawama akan aiki na ƙwarai haka Allah tabaraka wata ta'ala zai soka haka Allah maɗaukakin sarki zai ƙaunace ka akwai hadisi kudusi wanda ya zo a kan wannan matsala kuma ina ganin za mu tsaya a kansa saboda lokaci allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan hadisi kamar yadda abu huraira ya ruwaito daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah yana cewa mana adali waliyan فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته alai. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أخرجه البخاري a wannan hadisi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa duk wanda ya yi gaba da bawa na mai ƙaunata to lallai ina sanar da shi ya yi shirin yaƙi tsakanina da shi faƙad azantuhu bil bilhar, Allah yana sanar da kai ka shirya yaƙi tsakaninka da Allah in dai kai gaba da bawan Allah mai imani salihi nagari mai kyakkyawan aiki kai gaba da shi ba dalili ka cutar da shi babu hujja ka zalunce shi babu wani dalili to ka sani cewa yaƙi ka ƙulla tsakaninka da Allah da ku duba wannan fa wannan mutum na garfa wanda har manzan Allah wanda har Allah ta'ala yake maganar idan an cuce shi idan an yi gaba da shi ba da haƙƙi ba to kaman ana yaƙi ne da Allah me ya ba shi wannan darajar har Allah ya ba shi irin wannan kariya haka me ya yi samu wannan dawwama akan aiki na kwarai dawwama akan aiki na kwarai shi ya bai ma wannan bawan irin wannan kimar shi ya ba shi irin wannan darajar har Allah ta wata wata ke cewa duk wanda ya yi gaba da shi duk wanda ya cuce shi duk wanda ya zalunce shi to ya shirya fada tsakaninsa da Allah sai ce wa mata taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilay min maftaratuhu alai babu wani abin da bawa ne zai aikata ya samu kusanci da ni fiye da ya aikata abin da ya zamo na farilla wannan shine matakin farko duk wani abin da zaka aikata don ka samu kusanci zuwa ga Allah to ka kiyaye farilla bayan ka yi farilla to kuma sai ka dawo fagen nafiloli sai ka yi ta yin abin da za ka iya yi na nafila tsakaninka da Allah amma farilla shine matakin farko shine matakin farko na Allah ya soka shine matakin farko na Allah ta'ala ya ƙaunace ka shine matakin farko na Allah ya girmama ka to sai ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi wa ma ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba na ba zai gushe yana neman kusanci da ni ba da ayyukan nafila har sai na so shi ayyukan nafila sallolin taɗawo'i azumin taɗawo'i sadaka ta taimakon mabukata da sauran ayyuka ga sanan bila adadi. to mutum ba zai yi wannan yana neman kusanci ga Allah ba sai har Allah tabaraka wa ta'ala ya so shi ya ce fa'iza ahbabtuhu kuntu a alladhi yasma'u bi idan na so shi to sai na zamo ni ne jinsa wanda yake ji da shi wato sai kaga in ba abin da ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala ba to baka sha'awar ka ji wani abu yanzu wani irin wannan bawan allah salihi alal misali idan abin da ya shafi ji ne to ya fi son ya ji duk wani abin da yake da alaka da addini to shine abin sauraronsa idan majalisi ne yana zama a majalisin da ake maganar allah inda ake karanta wani littafi daga cikin littattafan addini nan ne majalisin shi idan dandali ne na hira yana hira ne da mutane nagari, waɗanda a cikin hirar ba za a saɓi allah ba abin da duk za a faɗa alkhairi ne jin shi kenan a gidansa abincinsa abu ne na alkhairi wa'azi ne ko karatun ƙur'ani idan a mota yake wa'azi ne ko karatun ƙur'ani wannan shine jinsa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi saboda haka sai ya zama jinsa yana jin abin da Allah ta'ala yake so ne duk abin da Allah baya so kuma ya ƙaunace masa to haka kuma ganinsa baya gani sai abin da Allah ta'ala yake so a gani baya taba wani abu da hannunsa sai abin da Allah ta'ala ya ce a taba abin da ya halatta baya daukan dukiyar wani bisa ga zalunci baya takawa da kafarsa ya je wani guri na saban Allah saboda yana tare da Allah ya san Allah ta'ala yana ganinsa yana jinsa kuma ya san abin da yake aikatawa ƙaunar Allah ta sa duk komai nashi yana sarrafa su ne cikin bin Allah gaɓoɓinsa gaba ɗaya yana sarrafa su cikin biyayya ga Allah baraka wa ta'ala to wannan bawa da ya fito da haka Allah ya ce wa in sa'alani la'u'tiyannahu idan ya roƙe ni lallai tabbas ne zan bashi tabbas addu'arsa karɓaɓɓiya ce a gurin Allah Ta baraka wa ta'ala wanda ya siffatu da wayannan siffofi da Allah ta'ala ya faɗi a cikin wannan hadisi wala in sa'alani wa in sa'alani la utiyanna zan bashi tabbas ya kawo lamul qasalmi ya kawo nunu taukidi duka dan a karfafa cewa lallai addu'ar sa karbabbiya ce wala in ista'azani la'u'izanna idan yi nemi tsari daga gare ni akan wani abu marar kyau wanda baya so to zan tsare shi to a takaice ya yan uwa wannan bawa bai samu wannan daraja haka ba sai dan dawwamarsa akan aiki na kwarai ya dawoma akan aiki na gari saboda haka ya samu kaunar Allah ya samu soyayyar Allah har Allah ta'ala ya bashi wannan kariyar har Allah yake cewa in ka gaba da shi to kana yaƙi ne tsakaninka da Allah to da wannan nake cewa lallai ramadan makaranta ce mun koyi ayyukan alkhairi masu yawa kuma duka kun san su to kada mu rauni kada mu kasala ramadan ya wuce kuma sai mu ajiye ayyukan da muka koya masu kyau mu koma gidan jiya a mu ci gaba da riƙe makarantar mu ta ramadan mu ci gaba da riƙe abin da muka koya a wannan makaranta mai albarka lokaci yayi za mu ajiye karatunmu a wannan guri ina fata abin da muka yi daidai allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka yi kure muna fata allah ya yafe mana gobe insha allah ta'ala za mu ɗora domin akwai sauran fa'idoji da ake samu a sakamakon dawama akan aiki na kwarai yau ina jin abubuwa guda uku muka ambata kawai bayan magana akan muhimmancinsa to saboda haka gobe ma za mu ɗora mu ƙarasa insha Allah ta'ala هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين